Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. Ala le ka bon. ala le ka bon ala le ka bon tando ala ye jaba donkolu mari le mahinala le hinala le sarali lo mansa le an yile le batula an yile le matarala jani an kanda silatele na borrɔ kan i nɛma nɛ mɛnu ma wolula sila le ko ye mɔnɛkɛnɛ mɛnnu ma wolu filibon ko tɛ telu fana ala keting. ala le kabong. bon ala le kabong. alale kabon mbada sere tete ya koma rigbadete fo ala bada sere komari bada te fo ala Mbada sere tete ya ko ala la di. mbada siretiteya komamadi la ledi aluye na salila alu yena salila alu yena kisima aluyena kisima alale ka alale ka ma Arigwadata fo Allah.